Dokar kasar niger tana tilasta wa juju da yi la'akari da mafi kyawun bukatun yaro, kuma babu wani la'akari da wani yanayin al'ada ko kabila cikin shawarar damka yaron ga uwa ko uba in ya kasance auren ya rabu ko ko in miji ne niyyar korar matarsa. Yana iya zama laifi ga uwa ko uba ko ma wani mutum daban in suka ki bada yaron da bai balaga ba ga wanda aka damkawa alhakin rikon shi bayan yanke shawarar kotu na dan lokaci ko ko na dindindin. Ko mace da ta sake aure da wani mutum zai zama wani dalili domin karɓe mata rikon ɗiya. Kasancewar matar ta sake wani aure ba hujja ba ce a dokance ko dalilin amshe yaranta a hannunta musamman in tana da natsuwa da tabbatar wa yaran ingantaccen ilimi. Yayin da kotu ta baiwa abokin zaman ku kula da yaro in aure ya mutu in kuka lura da cewa shawarar ba ta yi kyau ba da bukatun yaron kar da ku wa kanku hukunci ta hanyar kin ba da yaron. Ko namiji mai aure da yawa sha'awa ko wanda bai da aure zai zama wani haɗari na a hana shi rikon ɗiyan shi. Kasancewar namiji yana da mata fiye da ɗaya ko ko in ba shi da aure wannan ba kalubale ba ne ko hatsari da zai sa a hana mishi kula da yaran shi. Bayan yanke hukuncin kotu na ɗan lokaci ko na dindindin da ta baiwa tsofan mijinku ko tsofuwar ku kula da yaro in kuka lura da ana azabartar da shi ko yana ga samun tangarɗa cikin sakamakon karatunsa kar da ku karɓe shi da ƙarfi ku koma gaban kotun don nuna sababbin hujjojinku sakamakon karatunsa ko shaidun gallazawar da ake masa in akwai su in ta kama dole ku tuntuɓi sahushen zamantakewa ko jujun yaran da basu balaga ba saboda kotu na iya janye hukuncin da ta ɗauka na damka yaron ga uwa ko uba don hujjojin da aka samar da kuma bude binciken zamantakewa don bayyanar gaskiya. Waɗannan hukunce-hukunce ne aka tanada ga mutanen da suka yi fatali da wani matakin kotu a nan. Uba uwa ko wani daban ko ma wani da ke kusa ga yaron da aka kama da laifin rike yaro ba tare da kotu ta bashi incin yin hakan ba yana iya zuwa kurkuku na tsawon wata biyu zuwa shekara biyu da tarar kuɗi ta shika ishirin zuwa shika ɗari biyu na sefa ko ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin biyu. Yana iya zama laifi idan aka sace yaron ko aka yi yunkurin satar shi daga wurin da aka bar shi ko a cikin hannun wanda aka ba alhakin kula da shi ko da ba tare da musgunawa ba.